dakarun sojin najeriya kenan sa da suke durowa daga jirage a sararin samaniya a wajen rawar daji da atisayen soji na musamman a dajin dan sadau a jihar zamfara wannan dai kashi na biyu ne na bikin ranar sojin najeriya na bana bayan da aka gudanar da kashin farko na atisayen a dajin alkalari a jihar bauchi bikin na ranar daji na ranar sojin najeriya na shekara-shekara da aka soma shi tun shekarar 1978 yana da manufar zaburar da sojoji da ƙara basu horo na tunkarar yaƙi kazalika da yin amfani da makamai tare da sauran na'urori na zamani shugaban najeriya muhammadu buhari wanda ya shigar yaƙi irin ta soji shine ya kaddamar da soma atisayen ministan tsaro mansur muhammad dan ali ya ce gudanar da atisayen a yankin dan sadau da ke fama da hare-haren barayin shanu yana da manufa biyu kowace shekara akan yi shi amma ba a taɓa yi a zamfara ba so wannan ne na farko wanda kuma ya dace lokacin da ya zama mutanen zamfara suna cikin wata ukuba ta kan damuwa na harkar tsaro so wannan kamar dama ce mai girma ya bamu wanda kuma a cikinta ne za a samu za a shiga dazuzzukan jihar zamfara a ga suwaye suke boye suwaye suke ciki kuma cikin yadda ubangiji zamu hito da su dama matsalar da muke da ita ta fi yawa a gabas daga nan kuma za mu gangaro nan a yamma ta arewa wanda muna neman cewa mu hito da al'amuran da na tsaro da suke damu jama'a nan gefen to sai dai kuma kungiyar fulani makiyaya ta miyati Allah a jihar Zamfara duk da yake ta bayyana goyon bayanta akan matakan da gwamnatin ke dauka na shawo kan matsalar ta kai hare-hare a jihar tana kuma da fargaba akan lamarin Alhaji Tukuru Jangebe shine shugaban kungiyar ta Miyati Allah a jihar Zamfara. Ka san mai yawa a sojoji wasu duk baki na ba su da sun kai ba. Yanzu a harma rugage hilani waɗanda aka rara waɗanda ba su ci ba su gani ba. Kaga har yanzu ba ai komai fa Malam Murtala. Ba ka ganin cewa Fulani ne ake zargin su ne suke kai waɗannan hare-haren ganin cewa su waɗannan ƴan bindigar mafi akasari Fulani ne wannan yake sa ake musu bugun kaɗanya idan aka gansu a cikin wannan dajin. Eh wannan magana ɗaya ta mutane. Waɗannan mutane babu ƙabila ta babu. Dibin wata ƙabila ɗaya a ce ita ka wani abu mara kyau a wani rashin adalci na amma mu abin da muke fata ya zan wanga abu da za a yi ya zan bai shahi wani mutum wanda bai ji mai gani ba ya zan waɗannan da kai suna an kawa. Fiye da dakarun soji dubu hudu ne a ƙarƙashin Birgit ta ɗaya ta sojin Najeriya da ke Kaduna suke gudanar da atisayen wanda za su kwashe tsawon makonni biyu suna yi a ƙarƙashin jagorancin dukkan manyan hafsoshin sojin Najeriya. Jihar ta zamfara dai musamman a yankin na ɗan Sadau ta sha fama da kai hare-hare da ake ta'allakawa da ayyukan barayin shanu lamarin da ya yi sanadiyar rasa ɗaruruwan rayuka da kuma ɗimbin dukiyoyi. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga Gusau a Najeriya. La ilaha illallah Muhammad a Rasulullah babu nisa sai Allah Allah ka taimaki soja ko gidan su ko ko a bakin daga ko gidan su ko gun kun ji gangan soja, soja ban baku na gode kai ban baku iyalan gwamna, na gwamna ga rawa ga yaƙi, soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku. Don hankalin maza ya tashi,